234 allah ya ba apc waɗannan kujeri shugaban hukumar zaɓe ta jihar sokoto usman abubakar kenan sa'ad da yake bayyana sakamakon zaɓen majalisun ƙananan hukumomin jihar da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata a cewar shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar ce ta lashe dukkan zaben shugabannin ƙananan hukumomin jihar idan ka ɗebe karamar hukumar mulki ta gudu wacce ba a gudanar da zaben ba sakamakon rashin bayyanar wani ɗan takara a takardun jefa ƙuri'a haka kuma jam'iyyar ta apc ce ta lashe dukkan kujerun kansiloli 234 daga ƙananan hukumomi 22 na jihar da aka gudanar da zaben to sai dai tuni da jam'iyyar adawa ta pdp wacce ta shiga zaben ka'in da na'in ta yi fatali da sakamakon zaben kabiru aliyu shine sakataren jam'iyyar pdp na jihar sokoto magana canji da jam'iyyar apc kai yanzu ya bayyana a hili cewa yaudara ce jam'iyyar apc ta lalata tsari na demokuraɗiyya gaba ɗaya an hana ma mutane abin da suka zaɓa an kore su daga ruhunan zaɓe an cika akwatai an kawo irin suna saran mutane tare da haɗin kan 'yan sanda da jami'an eh, eh, zaɓe so sun koma dawowa da wani abu wanda ko pdp da ta yi shekara goma sha shida ta mulki bata irin wannan ba don haka ba zaɓe na aka yi a jihar sokoto kawai rashin mutunci ne aka yi to amma jam'iyyar apc ta musanta zargin ta bakin sakataren ta na watsa labarai da aliyu lamido eh to baka hana dan adam korafi sannan kamin a sa ranar zaɓe duk wanda a jihar sokoto zai faɗa maka babu jam'iyyar pdp a jihar sokoto domin mu ba mu ma ɗauke ta matsayin jam'iyyar da za mu fafata tsakaninmu da ita ba in ba da wanga zaɓe da ya zo ba na ƙananan hukumomi kuma da sun ka tabbatar da za a yi adalci a gune to da ba za ka ji cewa akwai mutanen pdp ko mutum ɗaya ba a jihar sokoto korafin da suke yi sun zargi jam'iyyar kuwa da ta yi da'awar canji da kuma kawo sauyi mai ma'ana ga ci gaban demokuraɗiyya amma sai gashi kun yi abin da suka ce ko a lokacin da su ake zargin su da kama karya ba su yi irin wannan abin ba. E to mi aka yi ba abin da aka yi in face gaskiya an dai yi zaɓe kowa ya fito ya zaɓi wanda yake so daidai yawan mutanen da aka gare ka daidai yawan mutanen da za su zaɓe ka. ita kanta hukumar zaben jihar ta nisanta kanta daga zargin kamar yadda shugabanta usman abubakar ya bayyana ai zaɓe da an kai shi in dai baka ci ba to baka da suka wanga zaɓe babu gurin suka gare shi kari da zuwan ka amfani da ta wanda ba ta tantance ba ba shi kuri'a ba ai in an ka riga an kai zaɓe in ka da kuri ba ba ba ba ba zaɓe za ka faɗa ba kana da akwai hanya kana aka teku ta kai ƙara in baka da ba duk da yake dai an sami karancin fitowar masu jefa kuri'a a mafi yawan rufunan zaɓe an sami hayaniya a wasu guraren abin da ya kai har da bai baiwa hammata iska murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria